آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينكم لنا مسكون لتافينا تعذيب مدارج السالكين وتوريري وأنا أكوى لتافي شمس الدين محمد بن القيم الجوزية وسنة مدارج السالكين za mu tashi da malam ya ce isbatun rububiyyati la yahtaju ila dalil tabbatar da rububiya kadaita Allah a cikin halittarsa la yahtaju ila dalil baya bukatuwa zuwa dalili za mu ga dalilin da yasa ya faɗi haka ita wa ammal mufassal amma abin da yake a rarrabe domin a baya ya kawo mana dalili na dunkule inda ya ce ammal mujmal fa huwa anna sirat al-mustaqim mutalammin ma'rifat al-haq to nan kuma zai kawo mana shi a rarrabe yace fa ba fa bi ma'rifat al-madahib al-batila da sanin mazhabobi wanda suke barnatattu wanda suke ba kan daidai ba واشتمال كلمات الفاتحة على إبقالها وكما تتروار كالمومين والنصورة من جنوة فاتحة على بطلانها بساقات وأنشم مزها وبيون نسك برنتتو فنقول سيمتي الناس قسمان mutane sun kaskashi biyu muqirrun bil haqqi ta'ala akwai mai tabbatar da ubangiji maɗaukaki samuwarsa da kuma kadaitarsa a cikin da bauta da kadaitarsa a cikin halittarsa wajahidun lahu akwai kuma wanda yake musun haka bai yadda da haka ba wato fatadammanat al-fatiha to isbata al ta'ala ita fatiha sai ta kunshi tabbatar da mahalicci ta'ala wanda ya ɗaukaka yabuwa ya yi gagara fatiha ta kunshi mai tabbatar da cewa Allah mahalicci warrar da alaman jahadahu kuma ta kunshi mai da martani ga wanda ya yi musu haka bai isbatin rububiyati ta hanyar tabbatar da wato ainihin rububiya ta ubangiji ne kadaitarsa a cikin halittarsa lil'alami daga mutanen duniya cewa shi ya kadaita da yinsu kuwa shi yake tafiyar da su fatiha ta tabbatar da wannan tun daga aya ta farko da yake alhamdulillahi rabbil alamin yace wata ammal halal alam ka lura da halin alam alam huwa kullu ma wallah duk abin da ba Allah wato alam ne wai ka lura da halin halittu baki ɗaya kulliha baki ɗayanta uluwiha wa wanda yake maɗaukaki su ne halittun sama da wanda suke ƙasa bijami ajza'i da baki ɗayan yankunansa ɓangarorin halittun sama da ɓangarorin halittun ƙasa duk ita wanda ya lura da su تجده شاهدا بإثبات صانعه وفاطره ومليكه tajidu to za ka samu wannan alam ɗin shi da duk halitta baki ɗaya ta sama da ta ƙasa shahidan mai shaida ce mai isbati sanihi da tabbatar da wanda ya yi shi wa fatsirhi da wanda ya ƙirƙire shi wa malikihi da wanda ya mallaki duniya ɗin da abin da yake cikinta ya ka halittu suna tabbatar da wannan domin ba su suka yi kansu kuma ba wanda yi da'awar cewa shi ya yi su duk duniya kenan dole akwai wanda ya su tunda ba su suka yi kansu ba kuma ba wanda ya taba cewa shi ya yi su kenan tabbas akwai wanda ya su domin ba za su yi kansu bayan karu ihe musun wanda yi wannan alam wajadihi da jayayya kan haka fil koli a cikin hankala wal da halitta to bi manzilatin inkari al ilmi wajadihi daidai yake da ai musu ilimi sani wa jahadihi da kuma musunsa wato wanda zai musu cewa akwai wanda yi watan halitta to daidai ne da musun kuma cewa ainihin akwai sani da wannan halitta baki daya la farqa bainahuma babu bambanci a tsakani bal dilalatul khaliqi ala al makhluq shiryawar mai halitta akan abin da ya halitta wal fa'ala ala da wanda ya aiki akan aikinsa wasani ala ahwal al da shiryawa wanda yi abu amsa halayen abin da yayi din inda al zakiya wajen hankula wanda suke tsarkakaku al mushrika wacce take mai haske al'uluwiya wacce take maɗaukakiya walfitar sahiha da halitta wacce take ingantacciya to azhar wanda ne mafi bayyana min al-aqsi daga sunkuyan haka wadda abin da aka yi shi ka tabbatar ba shi kansa halitta ta nuna cewa lalle akwai wanda ita aiki ya nuna lalle akwai wanda ya shi ƙirƙirar wani abu ya nuna lalle akwai wanda ya shi wannan a gurin masu hankali abu ne da yake bayyanan ne domin wannan abu ba zai yi kansa da kansa فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه فالعارفون مثلا أن أسنا الله أرباب البصائر ما أبو تاهم كلا دهن جنيسا يستدلون بالله سنة كما هجة أبسا سامور الله على أفعاله أبسا أيكسا وصنعه دي أيكسا idan ayyukan Allah su suke nuna lalle akwai shi domin wannan abubuwan ba za su kansu idan stadalla nasu bi sun'ihi wa af'alihi alaihi idan mutane suka shirya ko suka shirya a bisa bi sun'ihi da aikin Allah wa da ayyukansa alaihi akan samuwarsa wala raiba annahu ma tariqani sahihan to ashe ba makawa cewa waɗannan hanyoyi ne guda biyu waɗanda suke ingantattu ayyukan sun shirya akan me akan wanda ya yi cewa domin ba su suka yi kansu ba haka nan masu masana ma'abuta hankali su kuma suna shiryawa a bisa samu Allah da ayyukan nasa cewa lalle ba su suka yi kansu ba akwai wanda ya su kuma ba wanda ya su sai Allah ta baraka wata ita don haka waɗannan hanyoyi ne guda biyu ingantattu wanda mai wanda za su shirya a bisa samuwar Allah ta baraka wata kullum min huma haq kowane ɗaya daga cikin hanyoyin tabbas wal qur'anu mustamilun alaihima kuma qur'ani ji ya tattare hanyoyin guda biyu ya tattare na farko da na biyu da cewa halittar mai shiryawa ne da kan kanta akan cewa akwai wanda ita haka nan masu hankali na mu ta hangen nesa su ma suna shirya a bisa samuwar Allah da ayyukansa waɗannan abubuwa guda biyu duk akwai sa ƙur'ani ayoyinsa sun yi bayani a kansu فعمل استدلال بالصناعة فكثير dalilai da suke shiryawa a bisa aiki to wannan fa suna da yawa cewa wannan aikin ba shi ya kansa to suna da yawa wa bal istidlal bis sari'i sha'an amma kafa hujja a bisa wanda yi aiki to wannan shi kuma yana da wani al'amari nasa wallazi asharat ilaihi ar-rusulu bi qawli wa bihim shi da abinda manzanni suka nuni da shi ga mutanensu ainihin don shi faɗaka cewa lalle akwai Allah ta baraka wata aiki ya nuna akwai wanda ya aiki to wannan ce yana abu ne da ayoyi na manzanni suka yi nuni zuwa gare shi misali faɗin Allah ta baraka wata ala da afin lahi shakku fadiris samawati wal ard akwai kokonto a cikin samuwar Allah alhali shi yayi sammai da kasai ya kirkire su ma tun ba su har ya zo yayi su to in akwai kokonto to gaya mana waye ya samma waye ya ƙasa kenan ashe babu kokonto wai a yi shakku fillahi hatta yi ɗalaba ya dalila ala wujudi وإذا هر أيكو كنتو أكن سامور الله هر أني مدليلي وجل أين ينسام وسا وأي دليل أصف وأظهر من هذا المدلول والدليل ما في إنجانشي ما في بيانا لقوانا أو شريوا شيري بي شيري حالتس وكيف استدل على العظهار بالأخفاء يا ذا عشرير alal azhari a bisa abin da yake mafi bayyana bil akhfa da wanda yake mafi buya wanda yake mafi buya ya za a shirya kan wani haka kiran wani a bayyane yake tun daga halitta halitta nan kuma ba ita ta kanta ba wanda ta isa dalili akan cewa akwai wanda ya ta sun manabbahu ala dalili bi qawlihim sannan suka faɗakar a bisa dalilin samuwar ubangiji bi qawlihim da faɗin su fatiris samawati wal ard shi ya sammai da ƙasa to kaga wannan abu ne da yake a fili وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه يقول إيش ناجي شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الله يسألك كيران سعيد أتوا كيف يطلب الدليل على ما هو دليل على كل شيء ya za a nemi dalili a bisa abin da shi kansa dalili ne akan komai halitta inda ai dalili ce akan komai dalili ce akan samuwar ubangiji subhanahu wataala ita kadai ta isa dalili to wani dalili kuma za a nema bayan ga dalili kuru-kuru ce ba wanda yi da awar shi yake zuwa mana da dare ko shi yake zuwa mana da rana ko shi yi ranar ko shi yi wata ko babu wanda ya wanda ya taba faɗa wannan wanda ya taɓa bugan ƙirji wanda sai dai kawai a yi dabarar da za a amfana da su ya za a more su daren ya za a yi da shi ranar ya za a yi da ita amma cewa halitta ce kuma dole akwai wanda yi ta wanda abu ne da yake a bayyane وكان كثيرا من ما يتوفى بهذا البيت ji almajirinsa ibn al-qayyim yake cewa da yawa shekul islam yana kafa hujja ko da wannan baiti a bisa samuwar ubangiji yace walaysa yasihu fil azhari shay'un idza ihtaja naharu ila dalili in dai wai rana za ta bukatu zuwa dalili cewa akwai ta ko kuma a rana tana da haske to ashe babu wani abu da zai inganta a hankali ba babu wani abu da zai inganta a cikin hankali domin mai domin ainihin hasken rana abu ne bayyana ne ba bukatar ka ce ina mai hujja ka cewa rana tana da haske ba haka in ka kalli halitta Allah ta ishe ka dalili cewa akwai shi babu wani dalili kuma bayan halittarsa shi sa Allah ya gaya mana ce inna fi khalqi samawati wal ardi wa lafin laili wanda hari la ayatin li a cikin halittar samai da kasai da sabawar dare da rana akwai ayoyin alamomi masu shiryawa a bisa samuwa ubangiji wanda in ka kalle su kawai sai isa hujja cewa lalle akwai wanda yi su ba wanda yi su kuma sai Allah ta baraka wata. wa ma'lumun anna wujudan rabbi ta'ala azharu lil uqul abu ne sanin da cewa samuwa Allah ta baraka wata'ala shi da abu mafi bayyana lil uquli hankula wal fitri da halitta min wujudin har fiye da samuwar rana ko wuni walam yara zalika fi aqlihi wa fitratihi falyattahimhuma wanda bai ga haka ba a cikin hankalinsa cewa ai samuwar ubangiji ita ce mafi bayyana ba daga samuwar hasken rana to wanda bai ga haka ba a cikin hankalinsa bai ga haka ba a cikin wato ainihin tunaninsa da halittarsa da Allah ya masa to falyattahim falyattahimhuma ya tuhumci hankalin nasa kuma ya tuhumci halittarsa da Allah ya masa wanda Allah ya yi wa mutum halitta ne wacce za ta dinga gane abubuwa da kanta illa manzanni su zama masu shirewa to wanda ya zama bai hankalta da wannan ba hankalinsa bai kai shi zuwa ya gane samun ubangiji ba to lallai ya tumci hankalinsa kuma ya tumci halittarsa to wannan ya zo da shi don ya tabbatar da cewa ashe rububiya ta ubangiji cewa shi ne makaɗaici a cikin halittarsa wannan baya bukatuwa zuwa da dalili domin hankalin mutum ba zai kai shi ina zai kai shi zuwa ainihin wato fidira halitta da Allah ya masa eh? fidratan lahi lati tsaron nasa alaiha halitta da Allah ya halitta mutane a kai su ma za su kai shi zuwa gane ikhtilafun nas fil uluhiyya sabanin mutane dangane da uluhiyya uluhiyya shine kai ta Allah da ibada zama shi kadai yake bauta da dukkanin nau'o'in bauta walakin minan nas tawa'if turihim fitratuhum hadha al-miqdar min al-haqq yace akwai daga mutane tawa'if wasu jama'u turihim fitratuhum halittarsu za ta nuna musu hadal miqdar min alhaq wannan gwargwado na gaskiya cewa ai halittarsu ta tabbatar musu da cewa lalle akwai ubangiji wala yushrikuna billahi fi rububiyyati da haka ba za su tara Allah da wani a cikin halittarsa ba wala yuthbituna ma'ahu khaliqan akhar ko ba za su tabbatar da wani halitta ba mahalicci ba tare da shi abokin tarayya lakin dahum sai dai su ahli ishrakin bihi fi ilahiyati a wajen halitta sun yadda cewa lalle shi ya halitta kamar yadda ayoyi na alkur'ani suka zo suka dinga nuna walai sa'alta man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah in ka tambaye su wayi sammai da kasai za su ce Allah ne to amma a wajen kadaita shi da bauta kuma a nan rigimar take lakinnahum ahla shirkin bihi fi ilahiyati sai dai su masu shirka ne da shi a cikin bautarsa wa humul muqirruna bi annahu wahdahu alhali su da suka tabbatar da cewa shi kadai ne rabu kulli shay'in wa malikahu shi ne ubangijin kowai shi ne kuma mawallakinsa wa khaliqahu shi ne sa. wa annahu rabbuhum kuma shi ne ubangijinsu wa rabbu abaihim al-awwalin kuma shi ne ubangijin iyayensu tun can na farko kakannin kakannin wa rabbu samawati sab'i shine ubangijin samai da sammai wa rabbu arshi al'azim shine ubangijin al'arshi mai girma amma wa hum ma'a hadha ya'buduna ghayrahu tare da sun tabbatar da wannan amma kun suna bauta wa Allah wa ya'diluna bihi siwahu suna daidaita wurinsa da shi bil mahabbati a wajen so wa da'ati da biyayya wa ta'azimi da girmamawa amma kuma sun yadda shi ya samai da ƙasa وهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة سنة سكرك وسا من دون الله أدادا سنة سكرك كيشي ويقع الله سكرك وإن يكيها إن شنطة أبو تاما مسا سوما شنطة أبو تاموس وهؤلاء وأن سكرة وأن هالي لم يوفوا إياك نعبد حقهم وسباوا إياك نعبد حقهم domin idan sun yadda cewa shi ne wanda ya cancanci shi ne wanda ya kasa ya dai halitta baki daya to kaga ashe shi ya cancanta su bauta masa shi kadai to amma kuma sai suke hada wani da shi to da haka waɗannan ba su ba wa iyaka na abu da haƙƙinta ba domin abin da iyaka na abu da take nunawa kai kadai muke bauta wa in kana lahu nasibun min na abuduka. ko da yake suna da rabo daga faɗin sana abu duka lakin laisa lahu nasibu bin iyaka abu amma wa su da rabo daga me daga iyaka abu. domin ita iyaka tana nufin kai kadai abu duka muna bauta ba wannan bai hana yi zama akwai wani abun bauta kuma da suke bauta a can sai suna da rabo a nan sun samu rabon da suka samu amma ba su samu rabo a iyaka ba kai kadai muke bauta wanda iyyaka na'budu al-mutadammin ma'ana la na'budu illa iya. ta kunshi ma'anar ba za mu bauta ba sai kai kadai hubban bisa so wa khafan da tsoro wa raja'an da ƙauna wa ta'atan da biyayya wa ta'awiman da girmamawa fa na na'budu kalmar iyaka na abu ta haƙiƙun lihazar tauhid tabbatarwa ne ga wannan tauhidi wa yuqalu lil shirki fil ilahiyya kuma ɓata shirka ce a cikin bautar ubangiji domin ka ce shi kaɗai, da haka kenan duk wani abin bauta ka kore shi kama anna iyyaka nasta'in kamar yadda iyyaka nasta'in kai kaɗai muke neman taimako ta haƙiƙun tahqiqul tauhidur rububiyya shi kuma tabbatar da tauhidin rububiya ne wa qalul lishirki bihi fiha kuma ɓata tara Allah da wani ne a cikin me a cikin rububiya halitta amma sai suka tabbatar da wannan amma ba su tabbatar da wancan wa kadhalika qawlu ihdina siratal mustaqim haka da bin sa ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin فإنه أهل فإنهم أهل التوحيد سوى صراط الذين أنعمت عليهم وأن سورة ما أبوتا توحيدي وأن استتبت التوحيد قدامي توحيد الدكا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية سبا إياك نعبد حق انت كما يدس كباوا وإياك نستعين هيك أيوك لمن تبقى صحيح انت وهم أهل التحقيق إياك نعبد وإياك نستعين وأن سنة مأوتا تبتدا إياك نعبد وإياك نستعين إن سك تبتدا توحيد الألوهية وكما توحيد الربوبية أما وأهل الشرك وأهل الإشراك مأوتا تارى الله دوري وأن بس ما إياك نعبد حيك انت ما wanda hum ahlul ghadabi wad dalal su ne ba wuta fushin Allah wanda Allah ya fushi da su ghayril maghdubi alaihim kuma su ne ba wuta bata wanda Allah ya ce wala dhalli ba wuta bata ko don haka wasu sun tabbatar da tauhidin rububiya hatta kafirai na da can jahiliya sun tabbatar da tauhidin rububiya amma ba su tabbatar da tauhidul uluhiyya don haka kenan mutane suka sha bamba siratul ladina an'amta alaihim su sun tabbatar da duk tauhidin guda biyu sun tabbatar da iyyaka na'bud kaga uluhiyya wa iyyaka nasta'in kaga rububiyya sun tabbatar sabanin ahlul ishrak babu ta tara Allah da wani su kuma ba su tabbatar da bai ba ba su tabbatar da wancan tauhidi ba da haka suka zama hum ahlul ghadabi wad dalal su ne ba abuta fushin Allah da kuma bata ta'atilu ta'atil ba ta kore sifofin Allah ta'dil korewa ke ta'dil batawa ke ta'dil lalatawa ke to a ta'dil kuma in an magana tauhidi yana nufin korewa Allah sifofinsa to yanzu za mu me za mu ɓata wannan aƙida ɗin ta korewa Allah sifofinsa وقد تضمنت الفاتحة الرد على الجهمية معطلة الصفات حقيقة فاتحة تأوشي بين مرتني جهمية ونسكي كوريس وهم الله أهل التوحيد توحيد الناقص بعض توحيد توييه

wanda alladina yunfuna wanda suke korewa an takuna za azza wa jalla a ce ta Allah azza wa jalla ta zama mutasifatan ta bil ilmi da sani suna korewa wal kudarci da iko suna korewa ko rizki da arziki suna korewa wa nahwi zalika da ma'abucin wannan duk suna korewa mai da wujohin ta fuskoki daban-daban ha ɗayan fuskokin da suke korewa mai ƙaunihi alhamdulillah tun daga faɗin Allah da yake alhamdulillah dukkan dangin godiya ya tabbata ga Allah fa inda isbata hamdil kamil lahu tabbatar da godiya cikakkiya ga Allah ya qatali thubuta kullu ma yuhmadu alayhi wannan yana hukunta tabbatar da duk abin da za a yi ba Allah a kansa na me min sifati kamalihi na daga sifofinsa na cika wani nu'uti jalalihi da sifofinsa na girma iz man ajiba sifatil kamal domin wanda ya rasa sifofi na cika falaisa bi mahmudin alal itlaq wannan ba abun yabo ne a misawai ba abun yabo bane kwata kwata to kenan idan suka kore tunda Allah ya ce dukkan dangin godiya tabbata gare shi to ashe wannan yabon ya sa mu tabbatar masa da duk wata sifa ta cika to su kuma kore masa sifofin suke haka kaga ta nan wanda alhamdulillah ta zama mai da amsa ne gare su وغايته قريوسا أنه محمود duna وجه wai amma an ce akwai wata magana. to iyakar magana ce shi abun yabo ne ta wata fuska ba abun yabo ne ta wata fuska wala yakunu mahmudan bi kulli wajhin wa bi kulli i'tibar ba zai zama abun yabo ta kowace fuska da duk wata izina ba bi jami'i anwa'i alhamdu dukkan dangin godiya illa man istawla ala sifatil kamali jami'iha sai wanda ya tattare sifofi na cika baki daya wai wata kila su eh to ai ta wata fuska shi ba abun yabo bane to wannan ba Allah ba domin Allah shi ya tattare duk sifofin cika to tunda ko ya tattare sifofin cika ashe ya da ya cancanta a masa dukkanin godiya da haka aka zo da al istigraqin jins wacce za ta nutsar da duk wani dangin godiya ga Allah ta wa ta'ala to tunda ya cancanci duk dangin godiya ashe ya cancanci dukkanin sifofi na cika da haka kenan su ce shi abin yabo ne ta fuska ba abin yabo ne ta fuska ba kaga bai taso ba halau ajima min hayi sifatar wahidatan da a ce zai rasa wata sifa guda ɗaya daga cikin sifofin cika lana ƙasa min hamdihi bi hasbiha ashe sai yi waya daga godiyar tasa bi ha da gwargwadon wannan sifar da ya rasa fa kazalika fi isbati sifatar rahmati lahu haka da wajen tabbatar da sifar rahama gare shi ma ya tazammanu ithbatu sifat wanda yake tabbatar da ainihin ya kunshi tabbatar da sifofi allati tastalzimuha min alhayat wanda take lazimta ta min alhayat ne daga rayuwa wal iradati da nufi wal qudrati da iko as-sam'i da ji wal basari da gani wa nahwiha da makamantansa shine yace wajen haka da wajen tabbatar da sifar rahama gare shi to wannan ya kunshi tabbatar da sifofi wacce me allati tazimuha wacce ubangiji ya nazarce ta da daga rayuwa da nufi da iko da ji da gani da su. wa kadhalika sifatu rububiyya haka nan sifatar rububiyya tastalzimu jami'a sifatil fi'il ta lazamci ainihin baki ɗaya sifofi na aiki domin shi ne aikin Allah da halittarsa wa sifatul ilahiyya tastalzimu jami'a awsafil kamali ita kuma sifar ilahiya ta lazamci baki ɗayan sifofi na cika za ta nuwa fa'ala a zatin da kuma ayyuka kuma ta kaddama bayanin kuma yadda ainihin bayanin sai gabata idan aka haɗa su ya zama kenan ubangiji a shi ya cancanci baki ɗayan godiya saboda mai saboda ya tattare baki ɗayan sifofi na kamala فكون معبودا إلها ربا رحمانا رحيما ملكا معبودا مستعانا هاديا منع منعما يرضى ويغضب معنا في كيام الصفات به جمع بين نقيضين ويعطي الشيء من يبوني أما سيسا نعم موتا أما سيسا نبي حلتا أما سيسا نبي رحمة أما سيسا نرحمان من رحمة على الدنيا وقوة وقوة أما سيسا نبي رحمة ga mumine a lahira a matsayinsa na sarki a matsayinsa na abin bauta a matsayinsa na abin neman taimakonsa a matsayinsa na mai shiryawa a matsayinsa na mai ni'ima a matsayinsa na wanda yake yarda kuma yake fushi eh? duk da wannan kuma a ce wai akwai sifofi sun koro ba a kiyami sifati yi a ce kuma babu sifofi tare da Allah to wannan jam'un bai da ke zai haɗa tsakanin kishiyoyi ne guda biyu wa huwa min amhalil muhal wanda yana da mafi koriyar abun korewa tunda ya zubaci da wa'annan sifofi to kuma sai a ce wai ba su da sifofi na su ko su to kaga kishiyoyi guda biyu kenan an tabbatar masa da sifar ta wata fuska an kore masa kuma ta wata fuska wannan shi ba amsa ne ga su ainihin wato jami'a da suke kore Allah sifofi wa hada tawari tariq da tazammar ithbat sifat al-khabariyya min wajhi yace to wannan hanya ta kushi tabbatar da sifa ta ba da labari ta fuska a hadima ɗaya fuskar annaha min lawazimi kamalil mutlaq cewa suna daga cikin malazanta ainihin cikar ubangiji wanda suke sakakku fa inna istiwa'ahu ala arshi daidaito ubangiji akan arshinsa min lawazim ulumi ya nuna lalle shi madaukaki ne to kaga sifar ulu ta tabbata gare shi wa nuzuluhu kullu lailatin ila sama'i dunya fi nisfil layl athani saukowar ubangiji a yanki a kashi dare na biyu na ƙarshe kullum yana saukowa zuwa saman duniya yana cewa ina mai roƙa a bashi ina mai neman gafara a masa gafara to wannan min lawazim rahmatihi ya nuna lazimtar rahama samun rububiyyati da ta da ayyukansa domin saukowarsa domin mai domin ya gafara ga bayan yana ce waye mai neman gafara waye mai tambaya to wanda rahama ubangiji ne ke ya sufeci da rahama wa haka na sa'in sifatin khabari haka da shauran sifofi na labari wanda aka bamu suke tabbatar da me cewa shi Allah yana da sifofi da haka jami'a da suke korewa Allah sifofi to kaga wannan mukabara الوجه الثاني فسكة تبيو أن السمع ورد بها ثناء على الله ومدحا له جي wanda ya zo ware da biya ya zo da ita sana'ar Allah halin kasancewarsa yabo ne da ake wa Allah wa madhan sana'an kirari ne wa madhan yabo ne lahu gare shi cewa shi mai ji ne ga duk abin da bayansa suke faɗa yana jinsu wa ta'arrufa minhu ala ibadihi biha kuma hanya ce da yake sanin bayinsa biha da wannan sifa ta ji da aka fajaduwa wa tarifuwa amma dalat alaihi musunta da canja ta daga abin da take nuni zuwa gare shi wa amma ba uri da biha da kuma abin da aka nufa da ita mutanaqidun lima ja'at bihi wannan ta warware abin da ta zo da shi cewa lalle yana jin bayansu eh? yana kuma tsinkaye a bisa abubuwan da suke aikata yana jin to kaga canja ta kamar an kore masa wannan sifa ne ta ji to kuma kore sifar ji ai ta waya ce shi kuma ya ta waya. tsarkaka gabanin falasta ذاك فلسفة فلك أن تستجل بطريق haka على أنها ka ذاك ne kai. ka shirya a bisa cewa ta hanyar ji eh, cewa lallai sifa ce ta cika ba ta stajila bil aqli kama ta adam kuma ya ishe ka kafa hujja da hankali ba a bisa mai wasu sawar da sifa ga ubangiji da baraka wata Ala ta hanyar hankali don ba zai yi ba a ce shi ya halitta eh, yana cewa wanda ya roke ni zan amsa masa to in baya jin abin da bayansa suke faɗa ya zai amsa musu to kaga hankali ma zai tabbatar ma da cewa wannan sifa ta ji ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala kasrul jabri karya jabru cewa mai jabru tilas to shi ma za a maida musu da martani su jabariyawa suna ganin wai duk abin da ba waye ba komai Allah tilas aka yi masa bayinsa sa bane ta haka Allah ba zai masa azaba da kai ba laifin da ya aikata saboda ba yin kansa ba ne shi ne yace za a karya wannan tunani nasu su ma ta hanyar me ta hanyar ba su amsa da suratul fatiha wa kazalika tazammana tarradda ala aljabariyya fatiha ta kunshi mai da amsa ga ya alladhina da waɗanda suke cewa ina fa'ala al-ibad cewa ayyukan bayi Eh, kulla hala khiyara lahu fiha dukkaninta ba su da wani zaɓi kawai Allah ne ya nufe su su haka Allah ba zai musu azawa wannan ra'ayin suke wa zalika min wujub to za a ba su amsa ta fuskoki su ma kamar inda aka ba wa waɗancan hadawa fuska ta ɗaya min isbati umumi hamdihi subhanahu ta tabbatar wa da Allah gaban miyan godiya sarki ya tabbatar masa فإنه يقتضي ألا يعاقب عبيده على ما لا قدرة لهم عليه ويكذا الشهود إلى هكذا كان ألا يبايي عقوبة أمساهن باسد إيكم ولا هو من فعلهم كما ويبا أيكي سبني تيلس أكي مسلم بل هو بمنزلة ألوانه ويوانا أيكي ديني إيكي دلونس إن الله يوانا فريق ما إن زي حقا الله يس إن الله يوانا بجي حقا إيكي ما إن زي kawai ya ayyukan bayi ba kawai haka aka rufa su da haka bai kamata a kama su da laifi wa qulihim wa qasrihim haka nan tsawon mutane daga jarto wajen Allah ya dogo to me laifin sa ciki shi yayi kansa qasrihim haka nan gajartar su Allah ya shiga jere shi yayi kansa to wannan yana daga cikin abin da suke kafa hujja da shi da hankali cewa bai kamata Allah ya mutum don dan yayi wani aikin laifi bal wa yu'aqibu ala nafsi fi'lihi bihim ya zalle wance sai dai zai musu hukuma a bisa nafsi fi'lihi bihim a bisa aikinsa da idus وهو الفاعل لقضائهم للحقيقة وعلى أشياء لتشمونا أيكم ما هي حقيقة هو المعاقب لهم عليها هو الشيء مسلم قوة أكنت فحمده عليها ya aba zalika shaddar iman ko gode masa akan haka wannan zai zai zama ya kiyo matukar ki a yanfi a'zamu nafi kuma zai kore shi matukar kore wa ta'ala man lahu alhamdu kulluhu ala zalika uluwan kabira wanda ya zama godiya ta tabbata gare shi baki daya uluwa ɗaukaka wacce take daukakiya to fa ta'ala ya ɗaukaka a ce yayi haka bal inda ma yu'aqibu ala a af'ali sai dai musu kuma a bisa ayyukan su allati fa'aluha haqiqatan wacce suka aikata ta fa huwa af'aluhum la af'alu to ayyukan su ne ba aikin su ba wa yadda ma af'aluhum al'adl wal ihsan wa khair a aikin Allah shine adalci wanda kowa ya yi masa wal ihsan da kyautayi in ya so ya yafe wa mutum ya yi masa ihsani ke wal khairat kuma ainihin ya yi alkhairi shi ne rangwame da kawo da kai da shauransu ta wannan fuskar ta don sun ce wai allah shi ne tilasta mutane su yi kuma ya zai musu hukuma a kan wannan to sai aka ce a aikinsu ba aikin allah aikinsu aikin allah shi ne mai adalci idan mutum ya yi mai kyau ya saka wasu ne mai kyau in ya yi mummuna ya saka wasu ne a lokacin tsari fuska ta biyu isbata rahmatihi wa rahmaniyatihi fi dalik ya tabbatar da rahama ubangiji da rahmaniyarsa ya kore zai kore wa ne israel kira ba wa hazai da amurai da kwar ishi haɗu waɗanda al'amura guda biyu ba zai yi ba hanyar kuna rahmanin rahima ya zama shi mai rahama ne mai jin ɗari kuma ya aƙi mai abda alama na ƙudurtarwa a ce ya bawa ƙuba akan kan abin ba shi da iko to wannan kaga shi ma warwara ce tunda ya tsarki da da rahama kenan ashe bai kamata ya yi wa mutum azaba akan abin da ba shi da iko wala huwa bi fi'li kuma ba aikin su ba bal yukallifu ma la kawai yana dora masa kira abin da ba zai iya wa huwa wala lahu alaihi qudratu albatatu kuma abin da ba shi da iko a kansa har har abada bai aiki ba alaihi sallallahu alaihi wasallam haza illa bin ba to an samu wannan to zo da kishin rama idan a tafiyar abin da suka ce idan suna cewa ai bawa da abin da yi haka aka nufe shi ba laifin sa to idan ya tabbata kuma Allah ya zai masa azaba akan haka to kaga ya sifar rahama ta koru ga Allah ke haka ashe aikin bawa aikin sa ne ba aikin Allah ba Wani abun lahawar iqam kuma ta kore rahama ta ɓata rahama idan da abin da suka faɗa gaskiya wa hal yasihu fi ma'quli fi ma'quli ahad ijtima'u zalika wa rahama at-tamma al-kamila fi zati wahida wai zai ganta a hankali eh ma'quli ahad a hankalin wani ijtima'u zalika haduwar wannan wa rahmatu tama da sawa ya hadu da rahama cikakkiya kamilatu wacce take cikakkiya ne fi zatin wahidatin a zati guda ɗaya can ya musu azaba akan abin da yake ba aikin su bane kuma a ce ya sauci da rahama kaga wannan hankali ba zai da haka Allah yana da da rahamarsa rahamarsa mai ya ko ba zai sun faɗakar da mutane sun musu bayan ya saukar da littafi wanda zai musu bayani kaga rahama ne kenan shi ya fita in suka yi wani aiki saɓanin abin da ya zo to kaga wanda su suka yi kenan ba Allah ne ba Allah ne ba ka kenan in ya musu hukuma akai to yayi adalci ta الثالث فسكة توقع ibadatu wal isti'anatu billah tabbatar da ibada da neman taimako gare su wa ha ilayhi da kuma dangantuwar ainihin ibada da neman taimako zuwa gare su bi kaulihi da faɗinsa? na'budu wa nasta'in muna neman taimako muna da bauta muna neman taimako wai nisbatul haqiqiyatul la mujazi wannan dangane ne na haƙiƙa ba wai mujazi bane mujazi shi ne abin da ba haƙiƙa ba wallahu la sai yasihu wasfuhu bil ibadati wal isti'anati Allah bai inganta sifaita shi da ibada da neman taimako ba allati hiya min af'ali abidihi wanda ayyukan bayansa ne bal al-abdu haqiqatan huwa al-abdu al-musta'in a ba a hakika shine mai bautar kuma shine mai neman taimako wallahu al ma'budul musta'an Allah shine mai bauta shine abun bauta kuma me wanda ainihin ake neman taimakonsa ake neman taimakonsa subhanahu wata. ta'ala Oh. to duk wannan abubuwa da muka faɗa ya kore ra'ayin jahamiya da suke cewa bawa tilas ake masa tunda tilas ake masa duk zunubin da ya kada ya masa azaba kada masa azaba to wannan abubuwa da muka faɗa sun kore wannan mai Allah ya suke da rahama to dai ya suke da rahama ya zama aikin bawa an ce shi ya sa shi to kuma ya zo ya masa kuma kenan ya ko wannan sifa ta rahama ta kori daga gare shi ba zai yi su haɗu ba da wancan abu da suka faɗa da kuma sifar rahama da haka Allah subhanahu wata'ala ah, ya halicci bayi kuma ya musu bayanin ayyukan da ya kamata su masu kyau da marasa kyau da haka idan sun yi ayyuka ba za a ce Allah ne ya tilaste su a ya domin ya aiko manzanni ya saukar da littafi wanda za su musu bayanin me ya kamata su yi da abin da bai kamata ka ayyukansu ayyukansu shi Allah abin da ya kyau shi adalci abin da suka yi din nan ya musu sakamako da shi idan alkhairi ne alkhairi in kishiyarsa ne ba kuma ainihin haka to wannan shi ne adalci da Allah ta bara kawata. na fi kiran abin jami'a da jami'a suka faɗa wannan ba daidai ba ne ayyukan bayi nasu ne domin ya shirya da su ba namun na jidai Allah ya da mutane hanyoyi guda biyu hanyoyin su ne in ma shakira wa in ma kafura ko ya zama mai godiya ga Allah ta hanyar masa bauta ko kuma ya zama mai butulci mai masa bauta to in ya yi masa ya yi godiya wannan kuma akwai farala ta ubangiji da zai masa sakamako da irin wannan godiyar da ya nuna in ya zo da aka san haka kuma adalcin Allah ne da insani adalci ya yi masa abin da ya sa a masa ya masa hukuma ko kuma yin ihsan shine masa yafiya da kau da kai da gafara idan ya tuba zuwa gare shi haka kira shi ba wa aikin sa ba za mu tsaya insha Allah sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in